Wato na farko dai wani abu da yake nuna ita gwamnatin kasar Zimbabwe a yanzu magana ta gaskiya bata shirya wa tsarin tattalin arzikin kasar ba domin abin da ake ni bata shirya ba idan gwamnati tana da tsari na yadda za ta bullo wa dukkanin wani rikici to ne mai sauki da abin ya zo kawai shi kenan a ɗauki wata manufa ko wani tsari da aka yi na yadda za harkar man fetur ai a bace da duk masanin tattalin arzikin duniya yake sanar da cewar farashin zai iya hawa zai iya sauka da haka magana ce ta su jama'a ba su gamsu da irin samun ludayin gwamnatin zimbabwe musamman akan abin da ya shafi haka samar da man fetur da kuma raba shi a kasar ba. To kamar ana iya cewa ƙara farashin man fetur tabbas shine matsalar ko kuwa dama akwai wata matsalar ta tattalin arziki a ƙasa da ta jama'a. da ka ƙara farashin man fetur duk abin da ka sani karuwa yake saboda yanayin waɗanda suke amfani da shi kama daga harkar dako na motoci da ababen hawa da yadda ake amfani da shi a wurare ƙananan ƙananan masana'antu wajen sarrafa abubuwa don haka nan da ko menene ka sani sai ita shi dama akwai matsala to amma matsala ta wadda jama'a ba za su iya ɗaukar ta ba ba za su iya jurar ta ba dan haka dole ne da an ɗan jefi mai ƙoƙarin ya kuka ne aka jefe shi da kashin awa kenan sai ya ɓarke ta yi To kamar an ga cewa da farko jama'a ce ta fito take nuna bata amince da wannan karin farashi ba kuma zancen na neman rikidewa ya zama na siyasa sakamakon yadda aka cafke wasu da suke da alaka da 'yan siyasa da suka yi kira da shiga zanga-zangar. Ana iya cewa eh, siyasa ta shiga kenan? Eh siyasa ta shiga. Ai tun da mulki suke yi na siyasa a kasar dole ne 'yan siyasa su fake da duk wata dama da suka samu. Ƙarshe za ka ga su waɗanda ba su ne a gwamnati ba suna ƙoƙarin cewa ai damu ne kuka zaɓa da ba za mu yi haka ba da ba za mu yi haka muna da manufofi muna da tsare-tsare da za mu fitar ku su kuma wanda suke ci za su dinga gaya muku ai alhalin da ake ciki rigingimin da ƙasar take ciki sun kai yadda ba yadda za a iya yi dole sai dai a wannan ƙari to haka abin yake ta tafiya dan haka idan an samu matsalar tattalin arziki siyasa sai ta shigo in an samu matsalar siyasa tattalin arziki sai shigo haka suke tafiya kamar shi wanda ke kan kargar mulkin kasar ta Zimbabwe Emerson Mnangagwa ya lashe mm. zaɓe tare da ɗaukar alƙawuran samar da sauyi da kuma tunkarar matsalolin kasar ana iya cewa ya gaza kenan ko kuwa lokaci yake bukata a bashi a ai ba za a ce ya gaza tun da yanzu in ka duba sai ka shekarar shekararsa nawa a kai, ita kuma waccan gwamnatin shekara nawa ta yi a kai. saboda haka ai ba zai yiwu ba magana ce dai ta la'allan masana tattalin arziki da masana harkokin siyasar kasar zimbabwe ya kamata su zauna su kalla ko da ƙarin man fetur din misali da sauran wasu abubuwa za a yi ba za a yi su yadda aka yi su gaba ɗaya haka kamar tashin wuta ba abu ne da ake yi a hankali kamar allura ce ka zuki ruwan allura a sirinji kana danna a hankali yana shiga cikin jikin mutum har ka wayi gari duk ruwan allurar da ka ɗebo ya ya shine jikin mutum na amma idan ka ce lokaci ɗaya kana buga allurar ka danna masa to sai a samu matsala jijiyoyin sai su toshe allurar bata shiga ta yi maganin da ake nema ba haka shi ma wannan sauye-sauye da gwamnati take ganin za ta yi ba abu ne da za a yi su kai ɗaya lokaci ɗaya ba amma kamar ita gwamnatin ta ɗauki matakai na ba sani ba sabo tare da yin amfani da jami'an tsaro domin murƙushe wannan tarzomar wasu na cewa ma an yi amfani da harsasai na bindiga domin raunata masu zanga-zanga ko kayi mamaki eh to ban zan yi mamaki ba saboda kasashe ne na nahiyar afirka kullum kasar afirka abin da suke yi shine suna da su kamar duk abin da ya taso wa gwamnati suna da karfin da za su murkushe shi yadda za a zauna ba kamata iya dinga biyan mutane ana kama su ko kuma a fito da bindigogi ba a'a ba a taba samun inda irin wannan hayaniyar kama 'yan siyasa da murkushe mutane ya zama ya magance rigingimu ba. To Ahmad Tijjani Lawal muna godiya sosai. Ni ma na gode kwarai.